ita ma mace ita shafi namiji da niyyar sha'awa a ronar tawarware ko wani abu ya fita a ronar tawarware in kuma ta yi ba da niyyar sha'awa babu komai sai yake cewa yana karanta sahihu fiqh sunna na Abu Malik ya kawo hadisi sai ya ce albani ya ce sahihi ne wasu malamai kuma sun ce zahibi ne dole wace magana zai yi aiki abin da ya shafi inganta hadisi da raunana shi wani abu ne da ya gina akan ilimi duk malamin da kaji ya ce hadisi zahifi ne inda malami ne to da dalili ya faɗa haka idan wani zo ce sahihi ne da dalili ya faɗa to kai da kake karatu ɗayan biyu ko dai kana iya karanta dalilin kowa kuma har ka bai cewa dalilin wani abu karfi akan na wani to in har kana da wannan iyawa din to abin da yake kanka sai kai bincike sai ka ɗau wanda dalilin shi fi karfi in mai inganta wanne dalilin shi fi karfi sai ka tafi akan ingantacce in mai raunana wanne hadisin shi a dalilai suka fi karfi sai ka zama akan mai rauni ne kaga ya yana komawa zuwa ga kai matsayinka a karatu da fahimtar ka da ilimin hadisi idan ba kai wannan matakin ba akwai kawai da yawa na matsala da baka san su ba don wani sa'in abin yana zurbaba za ka kila kai wanda za ka jihar ka ce shi ne ya bi karfi inda za ka samu malami da ya san abin da yake zai nuna ma ai kai ne ba gara dalilan wancan ba Guda da inda kana da rauni ba za ka iya yi ba Ba abin da malamai suke faɗa sai ka duba cikin malaman da suka raunana da malaman da suka inganta wanne ne ka fi gamsuwa da bayanan shi ka fi hankalin ka yi tsuwa da shi ka ɗau maganar shi imamu suyudi yana cewa dangane da hadisi sahihi wa khuzhu haisu hafizun alaihi nas wa min musannafin bi jam'ihi yukhas yace ka karba hadisi sahihi wa khudhu karbi hadisi sahihi haythu hafizun alaihi nafs idan wani malami hafiz mun malami ya nassa cewa sahihi ne ka dauka wa min musannafin bi jam'ihi yuqas ko wani mai littafi da ya kebance shi dan hadisi sahihi kamar bukhari kamar muslim in ya kebance da hadisi sahihi sai ka zo ga hadisin a cika dauka ma'ana yana ma ishara tunda kai ba kai matsayin da zaka yi jayya da wadancan malamai ba to in ka dubi girman malami sai ka dauka musamman malamai wanda suke magabata wanda duk duniya ta wuce shira da tsoron Allah da takwa ba malaman da suke ne yanzu ba waɗanda wasu ma ba malamai bane sun je a rigan malakin da sun yaba amma da muna magana kan malaman da duk duniya ta shida malamai ne ko dai wanda suke mutaqaddimun ko mutaakhirun wanda dai inda aka je aka daga su kamar yanzu ka dauki Sheikhul Albani a ilimin hadisi hatta makiyansa sun da cewa malami ne wanda ka je na zage shi na ca bai san komai ba mahaukaci ne to shine mahaukaci amma in dai malami ne dai da kai da gaba da kiyayya zai ce maka albani malami wannan shine abin da a wannan karni aka tabbatar ba a ja a kai kusan ba shi ya raye ilimin a wannan karni dan kafin ya zo ba a magana ilimin kowa ya guje a fannin dama nahiyar da suke tashi a ilimin hadisi bangaren indiya tunda waɗannan malamai suka rubuce sai kaɗan sai zuwan shan ahmad shakir da ya fara ɗago mutane da Allah ya karɓi rayuwar Sheikh Albani yana matashi shi kuma shi ya zo yanzu duk wani yanzu wanda ya damu da harkar hadisi ya ce sahihi ya ce zahibi ya ce hasan ya yi maganar rijal ya maganar jarhuwar tajir ya maganar menene albarkacin abinda albani ne shi ya farfado shi ne mujaddadi na ilimin hadisi a wannan karni amma ga malamai amma ga masu rai da yan bidiya ba sani ba sai su ta kaura suna zagin shi har ka ji zagin da ma sai ya gama ba ma ba da zai wannan sai wani zai ce ma ai bature ne to sai me dan yana bature baturi ba mutum bane ba bai akwai bilal ba akwai suhaib ar-rumi ar-rumi an ce ar-rumi an ce lokacin su ne kamar turawa yanzu sahabi ne suhaib ar-rumi akwai salman al mutumin farisa farisa ba laraba ba ne mutanen iran amma wannan bai hana samu daraja da kima da falala to da haka kaga wanda zai ce ai bature ne to sai me ko dai ce ma ai gyaran agogo yake to sai me dan mutum yana yana da sana'a malamai magabata akwai ma sana'a to kaga dai irin wannan zaka cewa me wannan wanganin ba bai san ma me yake yi ba wani sa'in ma kai shiru ka kyale shi ya fi sauki kan kai kokarin fahimtar da shi da haka a nan idan ka sami irin wannan sai ka ɗau maganar ɗaya daga cikin malamai da gamsu ita sai wannan yana cewa yana da yarwa da ta game da matsala da jaro yana son wasu maka masa da addu'a muna fatan allah ya ba ta lafiya ci gaba da roƙon Allah da neman magani na halal kada ku fada zuwa ga hanyar haram zuwa gurin boka yan bori da yan duba da masu cewa za su yi rukuya amma ta hanyar aljanu in ka zo rukuya zai ce rukuya yake amma da mutum ya zo sai kara mai zobe ko ya ce wa aljanin fita ai ina ganin ka ga kanan ko ka zaɓi wannan bokanci rukuya ta ta gaskiya ita ce wanda za a karanta alƙur'ani kurum in ma aljanin ya zo a ce fita shi sa shekul albani ce shi baya goyon bayan hira da ake yi da aljani shekul albani al-muhaddis al-allama yace wannan gidan da za ta yi da aljani a ina kake ko nawa ne ina ne gidanku kai musulmi ne kai arne ne ce duk wannan shi yana ganin babu dalili in har kai karatu in aljanin ne ma zo ka ce ya fita kamar da manzon Allah ya umarni cewa ukhruj aduwwallah ce amma wannan hira kike bude gobar abuwa da dama kuma kamar yadda muke gani an hada rigigimu da dama sai kishin tana zai aljani ya kanne ido ya ce ai ta mata magani sai ga ko da ka yi ta kokari kai mai rubuta ka ba haka bane su ba yadda za su yi da haka abin da yake ga duk wanda yake rukuya in kai rukuya aljani ya zo ko ka ga alamun shi ka ce masa ka fita da izinin Allah kuma rukuya wanda zai yi rukuya ya mai da ita sana'a cewa ga abin da za a bashi wanda ya saba ta barkin magabata don rukuya a addu'a ce addu'a kuma manzo Allah ya ce fa man safa kuma an yanfa akhahu yafa duk wanda zai yi amfani dan uwansa manzo Allah ya ce amfani shi sai dai ba laifi ina yin rukuya kuma in siyo wasu magunguna ina sayarwa wannan magani nake sayarwa shi ma kuma in sayar da shi a matsayin abu kaza ba a matsayin maganin kaza ba sai ina da ilimin magani misali a bacin sauda ka zo in baka a bacin sauda ka zo kana neman zaitun in baka ka zo kana neman hal in baka amma ka zo ka ce min kada bayan ka yana ciwon ce bari hada ba kaza da kaza to wannan yana bukatar sai ina da ilimin wannan duk wanda bai da ilimin wannan abuwa ya je hada magani duk wanda ya sha ya mutu ya kashe shi sai ya biya diya shi ya kashe rai a shari'a ibn al-qayyim cikin zalim ma'ali duban bayani kan wanda zai shiga harkar likitanci ba tare da ilimin ba wanda abin ta kai yanzu da al'umman mu da jama'an mu da gwamnatin ba ba a kiyaye waɗannan abuwa kowa sai bude kemis kowa sai bude gurin magunguna ta kashe mutane da haka in kana bibiya abuwa da yawa za ga mutane yawa suna mutuwa a dalilin yadda aka fara musu ruwa a kemis ko aka musu wata allura a can ko wani abu saboda kowa shiga yake ba wani wanda zai hana to koda kowa ba ta hana ba kai ka ji tsoron Allah ka san matsayinka ka tsaya kan matsayin kada ka shiga abin da baka da ilimi a kai dan duk wanda kai wa allura ya mutu ko ka hada mai habbatin soda da wani hada da ya je sha ya mutu in dai tasirin wannan maganin ya kashe shi to ka ka ya gurin Allah da haka abin yana da hadari gwari in sana'a za ka yi ka zama kai sai da kayayyakin kake ba wanda ya hana ka sai da kayayyakin ka cika shagon ka da habbatin sauda da khalla duk wani abin da ke an zo ba ne kaza ka ba amma ka zo ka kaza na ciwo ka ce bari hada ma kaza sai ka ce a wannan ban sani ba ni dai abu kaza da ke sirwa amma rubuya kuma a mere ita ka zo sai ka biya kaza sai ka aje kaza a yi ma karatu sai ka aje wannan kuma ya tashi daga yadda take a gurin magabata amma ka yi rubuya a baka wani abu ka karba wannan ko ba haramun bane mutum ne ya ga dama ya ɗauko ya baka wannan ba haramun bane kamar yadda ya faru da su abu sa'ida al-kudri wanda yake cewa shaba'i da wutiri ka iya wutiri ko da baka shaba'i ba dama da hausa ne muke cashe shafa'i da wutiri a larabci wutiri ake cakura kuma wutiri kuma duk sallar da za ka yi a samu mara a cikin ta raka a ɗaya raka a uku raka a biyar raka a bakwai raka a tara raka a sha ɗaya duk wannan wutiri ne ba ba ba magana inda za ka yi bibibi har sau biyar to wannan shafa'i kenan a larabci bibibi har shi ne shafa'i da ka ƙara ya zama wutiri da haka cewa za ka iya shaba'i za ka iya wutire ko baka shaba'i ba manzo Allah yana cewa ba man man sha'a an da bi wahidatin falyafal wanda ya ga dama ya sallah ya wuce ne. ka koma gida kana jin rawanci ba za ka iya shaba'i da wuce sai raka ba dai tattashi kai ka kwanta ba dai wanda ya kuku bani ba ya bika wanda ya biyar ya bika wanda ya bakwai ya bika wanda ya tara ya bika wanda ya sha ya bika gwargwadon yadda adadin da mutum ya sai kuma gwargwadon ta kawo mutum da haka mutum zai yin raka'a ne kadai ya ce mutum zai iya karanta ayoyin alkur'ani wanda suka zo da sigar addu'a a cikin sujada kwarai babu ne ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar a cikin sujada addu'a kake babu wani abu kake wanda yi wankan janaba yayi na soso a sa tana nan tana nan ba abin da ya bata ta sai in yayi abin da ke wurare a lola ya fitar da ya yi bawali ya taba gabansa da sha'awa shi kina a sai ya ce a lola ta warware amma in ba wannan yi nan yiwon kansu su ba wani wanda ya riski zaman iya a sallar juma'a me zai yi zai yi a hudu ciro ba a riska juma'a sai da raka a guda in ka zo ka samu neman a ruku na raka a biyan karshe a karshe ka same shi ya yi ruku Ka yi ruku ka samu wannan ruku to ka samu juma'a ka ciko a daya amma in ka zo ka samu zaman za ka cika raka a hudu wannan ne sahihiyar magana wanda abdullahi dan masudi ke tattara da yawa daga cikin malamai a cikin littafin da na rubuta na mai suna juma'a babban rana akwai wannan matsala a cikin littafin wani ya ce ya zai rabu da wasu wasu ya gabata a cikin karatu shi ne ka dinga yadda shi ka daina biye masa ka biye masa to zai ta ci gaba da kai wannan kuma yana cewa larura ce da shi ma'ana duk lokacin da ya fara sallah wani farruwa yana fito min wani lokaci fitsari da yake fito min idan ya sake alwala sai ya sake gani har kamar su uku so ɗaya biyu in har kana iya yin alwala din ta zauna zuwa wani lokaci idan lokacin da ya fito maka ya taje ka sake alwala kamar yadda kake amma idan ya zama in dai za ka yi alwala sai ya fito to ka zama mai salisul bau sai ka yi sallar ka haka eh ko mace ce duk ɗaya ne ko mace ko namiji idan ya zama na ma'ana tana iya samun gab ɗin minti ashirin talatin kun gashi ne sallah ma'ana ba ko shi abin yake yiwa mata ba fi jibi to wannan hukuncin ta daidai da kowa da abin ya fito a nuna ta wani amma in abin baya barinta da ta yi ne sai ta sake ni. ta ma'ana in dai za minti ɗaya sai ya zo to wanda ta zama sani sun bauki sai ta nemi magani kuma ta yi sallar ta sai dai duk lokacin da zaki sallar sai ta yi alwala kuma ba za ki yi alwala ba sai lokacin sallar ya shiga game da muka karanta satin da ya wuce wannan ce ya ce ya aibi da sa'id da bukhari ke riwaya a wurin sawane da shi akwai ya da sa'id al-ansari wannan yana ɗan can gaba akwai ya da sa'id al-qattan da aka ba mutum ne bane galiban ne kaje ya da sa'id a cikin bukhari ya da sa'id al-ansari galiban wallahu a'lam sai tsokaci da nake so ribe mana da shi yana da kyau idan an samu gaba ko dalili a dana mutuwa mutane abuwa su kara fahimta zan karanto mana wata magana ta shekul islam ibn taymiya a cikin wannan littafi nashi mai suna min hajji sunna annabawiyya fi na kadi kalabi shi'atul qadariyya mujalladi na bakwai shabi na ɗari hudu da sha uku ya yi wata magana wannan littafi shehu islam ya rubuta shi dan raddi ga shi'a wanda tun daga lokacin da ya rubuta shi zuwa yau duk wanda zai yi wa shi'a martani to yana dogara kan shi yana goma da shi saboda irin abubuwan da ya kunsa shi za ga a duniya in shi a ba sa gaban ciki da shekaru islam ke saboda wannan littafi kaɗai ne bari ku ji wata magana tashi da ya faɗa a wancan lokacin kuma yanzu za mu ga a ya ce wa ammar rafiza kaga su rafidawa yan shi'a ko humul ma'rufu da bil bid'ati inda al-khassati wal 'amma ina karanta larabcin fassara don kowa ya ji abin da ya faɗa ce sanannu ne da bid'a a gurin kowa da kowa shine inda al-khassati wal amma kowa ya san su da bid'a hatta anna aksara al-amma la tu'rafu bi muqabalati shay illa ar-rafi har ma ga maganin mutane ko san wani wanda yake ma'ana zuwa da kishiyar abin da suke kai ba sai gurin gurin dan shi'a yake cewa bi zuhuri munaqadatihim lima ja'a bihi ar-rasul alayhi salatu wassalam saboda bayyanar kishiyanta su ga abin da manzon Allah ya zo da shi inda al-khassati wal amma da haka an waye gare kurin wanda ya gama garin mutane ba ma sa gane abu bid'a ne sai in suka shi ana saboda yadda suka shahara da ita yace fa hum aynun ala ma ja'a bi su kamar ka ce ido ne akan abin da manzon Allah ya zo da shi ma'ana in kaga suna yin kishiyar abu to sabana abin da manzon Allah ya zo da shi ne hatta tawaif allazina laysa lahum min al-khibra bi din rasul ma li ghairi har ma wadanda ba su da kungiyoyin da ba su da ido ba su da fahimta dangane da abin da manzon Allah ya zo da shi idza qalat lahum rafida irin wannan kungiyoyin wanda ba ahlus sunna ba in shi suka zo suka ce musu nahnu muslimuna in shi'a suka ce mu musulmi ne sai sai ce antum jinsun akhar ko dai wasu ne daban dai amma magana musulmi ku dai ne yace wani hadha dan haka yuwalu ar-rafida yuwalu da addi shi a suna gaba suna son kai shi'a suna son makiya addi yuwalu suna son makiya addi allazina yu'rafu allazina ya'rifu kullu ahadin mu'adata mu'adatu mutanen da kowa sun gaba su ga addini shi ana so min al-yahudi wan nasara cikin yahuda da kiristoci wal mushrikin da mushrikai mushrikin turk mushrikan turkawa na wancan lokacin wa yu'aduna awliya Allah suna kuma gaba da waliyan Allah allazina hum khiyaru ahli din wanda su ne zababbu a cikin wannan addini wa sadatul muttaqin wanda su ne shugabannin masu tsoron Allah وهم الذين أقاموه سنة wa الدين وبلغوه سكا يسدشي ونصروه سكا يمكي الدين شيء أنا غابانسو kamar yadda yanzu muke gani suna zagin abubakar umar usman ali da sauran waɗannan wani haza da haka ibnu taymiya ke cewa kanar rafida su yan shi'a suka zama min a'zamin asbabi suna ɗaya daga cikin manya-manyan dalilai fi da kulin turkin kufari ila bilajin musulmi da yadda kabirai turka kabirai da wancan lokacin suka ruwan musulmai shi'a ne manya-manyan dalilai da suka taimaka musu wa amma qissatul wazir ibn al-alqami wa ghayri yace labarin wazir ibn al-alqami wannan wani waziri ne da aka yi a Baghdad a lokacin khalifancin daula Abbasiyya karshen khalifancin ta wanda a lokacin sunan khalifan al-musta'sib in ba manta sunan shi ba shi wannan wazir ibn al-alqami dan shi ne shi ya hada kai da tata magul har nan da suka fallo suka shigo duniya suna mamaye duniya wanda duk garin da suka mamaya sai sun mai da shi a hajarun ala asari sai sun mai da shi a rugurguje sun kashe mutane cikin garin in ka karanta alkabil na ibn al-asir da ya zo yana zai faɗi musibar waɗannan mutane sai da ya ce ya dade yana tunani wai ya rubuta ko kai ya rubuta ya ce sai ya yi wani sa'in ya ɗora alkalamin sai ya fasa ya ce dan waye zai faɗi yadda aka kashe musulunci da kanshi ya ce shi yana jin ko fitinar dujar ba za ta kai fitinar waɗannan mutane ba ya ce domin cutar in kai imani da shi zai gyale ka amma su a lokacin da suka shigo duniya ba magana wai ba kira suke kan imani ba kurin wanda ba su ba a halaka shi mace an kashe ta sai an farka cikin ta an ciro dan ta yadda ke cikin ta an yanka shi to ibn asir ibn asir cikin al-kamil da yazo zai rubuta abinda shi a suka suka daure a waɗannan tatar suka yi a garin don lokacin da tatar suka zo shi wannan wazir ibn alkami shi rubuta musu sika ya aika cewa ku zo zan taimaka muku shigo bagdada amma da sharadin in kun gama komai za ku ba da mulki nan kuma a gefe ne yana gaya khalifa kada ya damu komai yana tafiya daidai an tsara rundunar da komai saboda tsoron ta tara da ake idan ya rage wata guda su zo gari ake guduwa in ya rage wata guda tafiyar wata guda su iso gari mutanen garin za su fara guduwa amma wannan wazir din ya ta ja khalifa kwantar da hankalin ka ba komai ka karshe sai da ya sa khalifa da jama'arsa da 'ya'yan shi ya fito da su ce ku zo mu je suna nan bayan gari za su ba ku aminci da aman suna zuwa duk aka yanka su suka shigo gari suka karanta bidaya wanda haya suka kashe duk wanda yake garin ibn kasir jari sai da aka yi kwanaki magudanar ruwa a cikin bagadar jini ne yake yake Ya yace cuta gawokin da aka kashe iska ta ɗauki warin waɗannan gawokin ta kada shi sai daga ruwan da suke kewayen bagada daga ba da annoba ta tashi a garuruwan saboda warin da yake nan ya ce mutane suka dinga hawa dutse wasu suka dinga mutum zai buɗe rariya da ake bayan gida ya shiga ya kulla kanshi a cikin dambala da musiba to wannan abin ya faru ne a dalilin shi'a ibn al-alkami shine wannan yana na rubuce a cikin tarihi yace to kissan shi da nasirin dinin tusi da wani da aka yi da ake kira nasirin dinin tusi ma al-kufar tare da kafirai wa mumana'atihim alal muslimin da yadda suka koya musu baya akan musulmai faqad arafa arfasat wal amma kowa ya san ibnu tabiya ce kowa san wannan wa kadhalika man kana minhum fi sham haka nan ma waɗanda suke sham zaharul mushrikina alal muslimina sun taimaki musulmai akan kafirai a akan akan sun taimaki mushrikai akan musulmai wa awalu suka taimaka musu mu'awanatan arafa annas taimako da duk mutane sun sani Waka وكذلك لما انكسر عسكر المسلمين هكذا لوكacin da rundunar musulmai ta kare lamma qarima Gazan, lokacin da wani sarki da ake kira ya zo, zai yaƙi musulmai wanda haraucin ne ibnu taymiya ya tsaya da tsayin daka yace a mutane ku fito mu yake su wallahi mu za mu ci nasara aka ce kai ce insha Allah ya ce insha Allah amma ba dan ina shakka ba wallahi in muka yake su mu za mu ci nasara yace domin Allah ya ce wa inna jundana lahumul ghalibun ya fito ya tsaya ya shigar yaƙi. a lokacin duk sarakunan garin sun gudu an balle kurkuku masu laifi sun fito duk gari ya ta ibn taymiya haɗa kan mutane ya jagorancin siro ta komin shi ya karanto ayoyin jihadi qatiluhum yu'azzibuhum Allah bi aydikum ya karanto ayoyi da Allah ya kwadaitar ya ya zaburar da mu'minai nan da nan karfe da mutane aka tinkaro caca su kamo shi buɗe kurkuku su tura shi su kame da kowa ciki sannan ya ce ya samu sarakuna ya ce ku zo ku rike mulkin ya ce ana rajulun milla wa lastu rajul dini malami ne ba dan daula ba ne ku zo ku rike mulkin ku ba mulkin nake so ba wanda ne karanta ne ibnu taymiya zai ga wannan shi yasa za a bi da yazo yana raba ce yana yaba ibnu taymiya ce wa shaja'atu khalidiyya jarumtaka ibnu taymiya irin ta khalid ibnu walid ya ce wa karamuhu hakimi karamcin shi kuma irin da hatimun ne wani mutum da aka mai karamci wanda ya zo ya gida kan hanya kurin dan baki su yana da bayi sai ce duk ba wanda ya kaba ko gidan nan ya zama da duk ba wanda ya je ya kaba ko ya zama da saboda karamci to shi ne ibn jami'a ke cewa lokacin da rundunar musulmai ta karye za a zaharun kufarar nasara sun taimaki kiristoci wa ghairihim da wani su min adai muslimin na makiya musulmai wa ba'uhum auladan muslimina suka sayar musu da 'ya'yan musulmai bai al'abid irin yadda ake sayar da bayi wa amwalahum da dukiyoyin musulmai wa harabul muslimina muharabatan zahira suka yaki suka yaki musulmi yaki na zahiri wa hamala ba'dhum rayat as-salim kai wasu ma suka dinga daukar tuta ta cross suna yawo ita wa hum kanu min azamin asbab suna ɗaya daga cikin manya-manyan sababai fiski in nasara qadiman ala baitul maqdis da nasara suka mana kiristoci suka mai baitul maqdis hatta istanqadhahu almuslimuna ma sai da musulmai suka zo suka wace shi a gurin su lokacin da amerika suka zo iraki dukkan malaman sunna na iraki sun ba da fatawar halaccin hayakin amerikawa amma ban da shi na sistani kowa ya san yadda aka shigo da shi iraki amerika kan takkasu suka ɗauko suka shigo da shi iraki daga inda ya gudun hijira suka da shi iraki ba su fara motsi da jirya ba sai da aka zo rabon mukamai aka bai wani gida ba bai wani gida ba lokacin muktada sadar ya fara fitowa yana ja amma duk mukawamar da aka yi iraki da gwamnati da aka yi da sojojin amerika alu sunna ne suka yi ta to yau gashi a jarida al-mizan ta wannan satin shine mahallin shaki a wannan juma'a a wannan hotunan da suke nan bayan ta karshe shafin karshe da shafi na sha bakwai za mu shigo shi ne shafin karshe ne almuhim shafi na sha takwas shafi na sha tara shi ne shafi na ishirin na karshe za ka san sa sabon salon bikin maulidi a hudawa a ranar asabar din nan da ta gabata yan uwa musulmi an armajiran zazzaki na da'irar hudawa jihar kaduna suka shirya taron maulidi inda aka gabatar da jawabai don samar da fahimtar juna tsakanin musulmi da kiristoci na yankin sarakuna malamai rabaran da fastoci ne suka gabatar da jawabai ga hotunan a nan kunga sun rubuta babban limamin juma'a na garin yana jawabi shugaban kungiyar kan a wannan hoton yana jawabi sai nan shugaban cocin katolik gashi yana jawabi sai nan shugaban kungiyar yan kabilar ibo na amsar kyauta a kaduna wanda ko a cikin satin nan shekaran jiya sai da arnan kaduna suka kai hari a cikin a zankuwa don mun ji a labarai wanda har yanzu musulman da aka koro a zankuwa a zankuwa da da zangon katam suna nan suna gudun hijira har yau ba su koma gidajensu ba ta bawa barewa mun je da aka waye gari da an rushe masallatai waɗannan kiristoci wasu ne suke mana amma wai yau wani musulmi ya gaici kirista a arewa a kaduna kuma wai yana karrama shi har da shugaban kan to ka gaya min yanzu shugaban kan ya zo taron maulidi idan maulidi ana yi dan tana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi shi bai imani da manzo Allah ba to in yazo jawabi me zai ce ni na so su rubuta mana jawabin da waɗannan kiristoci suke a gurin tunda shi ne kirista bai jira manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam to kaga in yazo me zai ce cha zai yanzu mun gane ku yan mu ne to ana irin wannan hali ta na dauki ba da tsakaninmu da kiristoci a kasar nan Su waɗannan mutane suna jasa a jiki suna ba su kyaututtuka kaga me suke haska musu suna haska musu fitila ku ci gaba da abin da kuke mun ma muna tare da ku kaga wannan magana da shekul islam ya faɗa shekara ɗari bakwai takwas baya ga ke zama da ganin ta a aikace akwai hoto a intanet da wani ɗan uwa ya sanya ba shi da intanet facebook za su gani wallahi ga sunan ana yawon zanga-zangar wasu daga cikin su wasu annan daga cikin suna dauke da cross kuma wasu suna dauke da hotunan malam suna yawo a gani kaga inda yau inda ma zaune lafiya muke da waɗannan mutanen ila ka ce ko wata siyasa ce amma me ya haɗa kafiri da aiki na musulunci idan musulunci ne har ya shigo ciki har ya har ka ba shi wuta kafirin da ya kaka yake ka duba ba aiki kurin aka dora kurin dan musulmi ne sai da kiristocin da suke magana kuma da sunan kan ba wai ne ku ba dan me za a dora musulmi duk da musulmi aka cire a bangaren aka dora musulmi ya suke magana shi yasa ni wallahi na bara wani tunani waɗannan musulman manya manya da ake ja ana ba mukami a wannan gwamnatin da ake ciki ni na bara tunanin ana yi ne da biyu kun ga in kun kalli kafin zabe duk wani wanda ya san jega ne ya tashi alheri ke faɗa kan shi ni ban ga mutumin da aka nada a mukami ba gabanin zabe da wani ya zo ya ce ba mutumin kirki ba ne amma yanzu da aka yi zabe ka samu sun bai goma in kai magana jega guda takwas sai sun zabe su kaga kenan idan da mutumin kirki ne a cikin al'umma da zai iya fitowa ya jagoranci al'umma ya musu aiki to yanzu an lalata muku shi a gidan da haka yanzu ko ya fito duk nagartar shi duk ko da zai kwana dubu yana cewa wannan abin da aka yi bayan da zai yi ba ba za a yi da shi ba kaga yanzu ya zama an lalata shi ta wuce yanzu wannan aikin da aka dora duk wanda zai buɗe baki sai ce mutumin kirki kuma daidai ɗan ni ma na san lokacin da ya yi kwamishina a Kano kuma na ga wasu abubuwa da ban taɓa haɗuwa da shi daga ba amma kuma wasu dalilai sun sun sa akwai malamin da suka zauna da shi lokacin ana tarkicin masallacin gallo a lokacin ya jajirce ya tsaya kai da bata cewa gaskiya masu gaskiya ba su gaske su har ya faɗa cewa shi wannan ko mai masallacin da aka yi wallahi ba da ba da hannun shi ba kuma ya ce shi wannan shine bai tashi har a lokacin a Kano aka dinga bi a gurin maulidi ana addu'a ana cewa Allah ya kashe shi dan kizala ne yana gwaya kizala baya to alhim dai yadda ake suranta shi yana da kyakkyawan abu mai kyau to yanzu an dora shi da kasar ta rikice da wani abu ya zo ya faru shi ma kuma sai mu kowa ta zage shi kaga Allah na ta mana shi da haka nan gaban yazo a siyasa ya daga hannu sai mu ce ba kai ne kai kaza ba za mu zabe ka ba a bayar ba da ya rike EFCC an ce ban shi to yanzu an dawo da shi idan aka dawo da shi in bai abin kirki kaga Allah na ta maka shi to in yanzu tunanin da nake wannan tunanina ba lalle zama ka bane suna kallon waye arewa suke kallo da kima tunda har yanzu shi talakan arewa yana kimanta buhari saboda ana ganin ya rike a gaba kila ya dan kamata wasu abubuwa da ake ganin ya koso to yanzu abin da za mu dinga ɗauko wanda suke ganin da kima muna ba su makamai sai kuma idan mun ba su makaman ta gefe guda kuma sai mu rike ragamar abin da yadda ba za su yi wani abin kirki ba sai su waye gari sun zama ɓatattu da haka ko da nan gaba sun fito suna neman wani abu da za su yi taimaka al'umma su al'umma ba za su yi da su ba ni wannan tunani na ke da nake to a irin wannan yanayi kuma suna jan kiristoci suna da dai suna kashe musulmi ko kuma kuna cewa to wannan kaɗan ne daga cikin misalai kaɗan ne daga cikin misalai na irin wannan abuwa shi yasa duk wani addinin da mutum zai kama ba alkur'an da sunna ba shi ne zai kama Kur'an da sunna shine kake da madakata da ka zo zaka shiga sai a ce sunna ta ce ba haka ba ai in sulhu hudaybiya suke magana an san yadda aka yi shi an san kuma yadda aka ba tsari ba haka manzo Allah ya tafi da da'awar shi babu yadda hatta Allah da ya magana zaman lafiya da arna sai da ya ka sharadi la yanhaqumullahu alal ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyari sai da Allah ya kawo wannan sharadi sannan za ku zauna da su fatan wannan haska da muka shi ne don yawa cikin mutane wanda ba su gane illar abu ba su gane wannan abu ba addini ba kun ga yanzu mai wannan kuma da ka ce abubakar umar sai ya zage shi gashi da yanzu yana tare da kan amma da ka ce abubakar umar sai ya zage shi masu shiga facebook za su gaya muku wallahi ka ji zagin da ake abubakar da umar da usman wani sa'in ba za ka iya bacci ba kaga zagin in kaga zagin wallahi ba za ka iya bacci ba kuma shi mai wannan yake da awar a haɗa kai ya yadda ya haɗa kai da kirista mai cewa Allah uku ne mai cewa Allah ɗaya uku ne ya yadda ya haɗa kai da shi ya ne tare da shi amma bai yadda ya haɗa kai da sabon manzon Allah in ka ce Abubakar sai ce a'a Umar sai ce a'a ubangiji Allah ya kare da fatan waɗanda suke masu shiruwa Allah ya shirye su waɗanda kuma suke ba masu shiruwa ba to ubangiji ya san su kuma ya kare mu daga sharrin su subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wannan a taron ne suka suka gayyaci shaka ya ce ko a wannan da zariya ne wannan a cikin garin kaduna suke ai bai je ba wancan